سيدنا ونبينا وحبيبنا واسوتنا وقدوتنا ومعلمنا قائد ركبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نفسه اهتدى بسنته وزاد جهاده وزاد من حرماته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم حكم زواج الربيع الاول الله صلى الله عليه وسلم بآيات لكن الشدة لا تعالى يفنسا لا عدام أولا لا جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله تعالى وذل شيء بدأ درس حديثي أشوفنا اللتافي من البرحة ومدد الأحكام من كلام خير الأنام لا أخوان من حديثي الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيني عليه رحمة الله من أجل كتاب الحج دار تاشي باب دخول مكة وغيره باب دخول مكة وغيره باب بذيه بيان أكل شدا مكة وغيره تقومون شدا مكة وأنت وانا بابي hadisan da malam zai kawo mana zai mana bayani akan ya ake shiga makka sannan wata manufa ce za ta sa mutum ya shiga makka shin ya zo ni ya aikin hajji ne ko umara ko ko a wani nufi ne na daban zai shigar da shi garin makka kowannen su ya kamata ya shiga sannan da kuma wasu hadisan da suke da alaƙa da aikin hajji amma ba suna magana akan shiga makka ba shi sa yake wa ghairihi da wani shiga makka kenan zamu tashi hadisi na 228 qala yace an anas ibn malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه النرغم فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن قتل متعلق بأسنان الكعبة فقال اقتلوه wannan hadisi an samo shi daga sajiduna anas sajiduna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu khadimun annabi sallallahu alaihi wasallam sai eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijba yana ɗaya daga cikin sahabbai masu yawan hadisi masu yawan riwaya yana cikin guda bakwai Wannan da malaman hadisi suka ce ko kowannensu ya wani yi hajjice daga haifisar Allah a laifin ta hanyar hajjarsa a jisan da alamakalli sun kai zuwa tara shi ya rubuto mana wannan hajjice a ciki an na rasulun sallallahu alaihi wa sallam aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kala makkata ya shiga gairun makka amal fakki a shekarar da aka buɗe maka wa ala ra'sihim ghadab akan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malfa amma malfa ta sulki sulken yayi wato bulatu falamma nada'u lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wannan malfar ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo sai ya ce ma inna bana khatalin lallai mutumin da ake ce masa ibnu khatal muta'alliqun bi astaril ka'aba gai can ya ji ya makale da ya makale da lillubin ka'aba fa qala sai manzo Allah sai ya ce uqtuluhu je ku kashe wannan mutum wannan hadisin al-Imam al-Bukhari kamar yadda ka'idar littafin take ya ruwaito shi sannan al'imam muslim ya ruwaito shi hadisin yana mana bayani akan ya manzon Allah sun alaihi wasallam ya shiga garin Makka a shekarar da aka yi fatu Makka in an ce amul fati al-imam al-qayyim yace al-fatu al-a'zam fatu Makka al-fatu al mafi girma fatu makka buɗe garin makka mun san annabi sallallahu alaihi kuma Allah madaukakin sarki ya ka ya halice shi a garin makka a maka aka halice shi ya taso a garin makka ke da ya shekaru hamsin da hamsin da uku a garin makka shekara arba'in kafin a aiko shi sannan yin shekara goma sha uku a garin makka mutanen garin maka suka yi nufin kashe shi Allah ta'ala ya masa wa'ayi ya masa umarni da cewa ya bar ya maka ya hijira bayan shekaru shida manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da nufin yayi umara ya tsaya a wajen da ake cewa Hudaybiyya ya ce ma sahabbansa wa za a tura domin ya je ya sanar da mutanen maka cewa ga mu mun zo amma ba mun zo bane da niyyar haka mun zo ne da niyyar mai umara kuma mu koma manzala ta sama ya ce to ya nada sai na umar radiyallahu ta'ala anhu domin ya je ma mutanen maka bayani sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya ba aikin Allah kaga kabila ka ba ta da sauki ni dan banu adi kabila sai na umar banu adi ba su da sauki a maka sannan na biyu suna da zafi ya ma'aikin Allah ina ba da shawara a nada sai na Usmanu bin Affan domin ya ce saboda dalilai kamar baka dalili na farko sayyidina Usman ibn Affan kabilar ta Banu Umayya suna da ƙarfi a Makka kai karshen masu suke sarautar Makka domin Abu Sufyan shi ne ƙarfin Makka shi kuma ɗan ƙabilar Banu Umayya sannan na fi sai a kuma mutum ne wanda yake da taushin hali zai iya zuwa su saurare shi kuma tun magana da za a iya faɗa muku zai iya shan nita manzo da kusa mai na sai na Usman ibn Affan ya tafi da suka je ya faɗa ma kafaran maka cewa ga abin da ya kawo su ba sun zo bane da niyyar yaƙi, sun zo ne da su da Allah sallallahu alaihi wasallam domin su umara su koma suka ce ba za su yi. amma kai an baka izini da yake tsawa da je kai kuma raka amma shi Muhammadu da shi da mutanen shi ba za mu ba ƙarshe aka zo aka faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har aka yi abin da ake cewa sunnah hudaybiyya manzo Allah sallallahu alaihi ya da ya koma da Makka shekara ta zagayo shekara ta bakwai shine manzalar sama yazo yi abin da ake cewa Umar umratul Da dama kun ba shi dama sun ci yi sai ba iya sannan idan ya tashi zuwa kai ya ruko komai da makani shi dai kanta kanta da balaga bai saba rike ba manzalar sallama a shekara ta bakwai yazo Umar bin qabani to daga nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai makka ma makkan ma za ta dawo ta zama garin sa saboda haka shekara ta takwas zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa shi da sahabban da sun kai dubu uku ta shigo garin makka sai ga shi mutanen makka suna guduwa zan sama bai yaki kowa ba amma yana shigowa garin makka duka kowa sai kullewa ake ana ana guduwa to shi ne ake ce masa fatu makka al-imam al-qayyim rahimahullah yace shine fatu makka cin garin makka da aka yi alladhi a'azza Allah bihi dinahu wannan cin nasarar da Allah ta'ala ya ba manzo Allah sama ta sanadiyar Allah ya sauƙaƙa addinin sa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam kuma ya sauƙaƙa manzon sa sallallahu alaihi wa sallam wa jundahu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya karfafi rundunar Allah ɗin wa hizbahu al sannan kuma da ƙungiyar Allah wacce take amintacciya wastanqadha bihi baladahu sannan da wannan cin nasarar ne Allah ta'ala ya kwato garin Makka daga hannun kafirai alladhi ja'alahu hudan lil alamin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya garin Makka shiriya ne shi ga halittu gabaki daya ya kwato shi min aikin kuffari wal mushriki daga hannun kafirai da mushriki wannan shekarar ita ce ake ce mata amul fath ita ce ake ne ake ce mishi al-fathul a'am ko mafiyancin malaman tafsiri sun fassara inna fatahna laka fathan mubina akan cewa wannan al-fathu dan ake nufi inna fatahna laka fathan mubina lalle mun ba ka kuɗi kuɗi wanda ya taba bayyane wato za mu buɗe maka garin maka Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a matsayin kamar abin ya afku alhali kuma a lokacin abin bai afku ba domin a tabbatar ma manzon Allah sama tabbas ko gaban Makka zai dawo ya zama lafiya za a kori mushrikai الإمام ابن القيم يقول وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء wannan cin nasarar da aka yi na buɗe garin Makka sai da waɗanda halittun da suke cikin sama mala'iku suka yi bishara da shi mala'iku suka rika ma junansu bishara mala'ikun da suke sama ta bakwai sama ta shida sama ta biyar sama ta hudu sama ta uku sama ta biyu sama ta ɗaya suna suna ma juna bishara domin gumaka da suke cikin ka'aba guda ɗari uku da sittin a wannan lokacin aka guguza su gabaki ɗaya zama babu tsohon gunki a garin makka da ake bauta mu وضربت أصناف عزه على مناكب الجوزاء الإمام القيم رحمه الله تعالى يشيكم تسنديا ومن جنة تحكي سيدا لا بارر ركع تسكي كثا سيدا سكي سكي بجي tauraruwar da ake ce mata aljauza ita ma ta san da wannan cin nasara ودخل الناس به في دين الله أقواتا sannan mutane suka shiga addinin Allah ta sanadiyyar wannan cin nasara akwajan kungiya kungiya jama'a jama'a wa ashraqa bihi wajhu al-ardi diya'an wa sannan kuma kasannin duniya fuskokin duniya gabaki ɗaya suka haskaka kuma suna farin ciki kharaja lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kata'ibin islam musulun manzo Allah sama ya fita zuwa wannan fatu makka cin nasara da aka yi a shekarar da za ji je, Allah sama ya fita da rundunonin musulunci wa junujir rahman da kuma sojoji na Allah ta'ala a wata shekara sanata da li 10 madina min ramadan ya fita ne a shekara ta takwas bayan hijira kuma saura kwanaki goma watan ramadan ne kwanaki goma sun kare a ramadan wato goma ga watan ramadan wato fatu makka a shekara ta takwas bayan hijira aka yi sannan kuma a goma ga watan ramadan sun san watan ramadan yana da daga cikin bayan abubuwan da suka faru bayan azumi da aka yi watan ramadan wata ne da yake tunatar da musulmai wasu abubuwa da suka kuna kayan musulunci kun gaba da a wata ramadana sannan fatu makka shi ma a wata ramadana واستعمل على المدينة أبا رحم أبا رحم كلثوم بن حصين الجبال من قال تسمى لوكة الذي بتفتح مكة في نقل وني صحابنت da ake ci masa Abu Ruhum Abu Ruhum Kulsum bin Husayn manzo Allah sun mai nada shi kuma shine zai zama khalifan sa a garin Madina har ya je ya dawo daga fatu Makka wa qala ibn Sa'd al-Imam ibn Sa'd a cikin littafin sa al-Tabaqat al-Kubra yace bal ista'mala Abdullah ibn Ummi Maktub a ba Abu Ruhum kulthum ibn Husayn annabi sama ya bari a garin Makka a garin Madina ba wanda ya nada shi ne Abdullah ibn Ummi Maktub wannan ladanin nasa kuma Makka a takaice dai wannan shi ne ake cin shi hamun fati wannan ita ce shekarar da ake kiran ta hamun fati kuma alfatul a'zam shekarar da maka ta tashi daga garin kafirai ta zama garin musulmi garin maka ne daraja ya tashi daga hannun kafirai ya zama ya koma hannun musulmi a ajinata wannan shi ne ake cin hamun fati a cikin hadisin an ce wa ala ra'sihi al-gham al-imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala yake cewa ma yulbasu ala ra'si min dir'il hadid abinda ake cewa al-gham shine abinda ake sawa akai in ana yaki a matsayin malfa min dir'il hadidi sultan karfi zalika kuma ya shiga garin makka akan sa akwai sulki wa asluhu min al-ghafl wa huwa al-satr abinda ake al-nighfar an samu shi ne daga al-ghafar al-ghafar na nufin al-sir abinda ya rike ai idan aka ce ghafara Allah lahu ana nufin ai satara billah in kai da nabi aka ce ghafara Allah laka ai satara Allah zambaka Allah ya rufa ma zunubinka asiri ba a gani ba sannan a lahira ba ba za a rufe ba shi ne al-maghfara to to an ce al-nighfar malfa da ake sawa amma ta kasance sulke na yaki sulke ko aiko san da karfi ake yin ko wa huwa dalilun ala anna annabi sallallahu alaihi wasallam dakala makkah wa wannan dalili ne da wasu malamai suka kafa hujja in ja Imam al-Qurtubi akan cewa ashe manzo Allah sama ya shiga garin Makka cikin yayi kafirai sun so su hana shi shiga maganganu bi malamai suke da shi akwai masu cewa dakala rasulullahi da alaihi wasallam makkata amal fathi filman annabi sallallahu ya shiga lafiya wasu kuma malaman suna cewa a da khalaqa an watan ya shiga da karfin iyali kafarai sun so su tarnaki su kawo tarnaki su hana shi shiga amma da suka ga rundunar da ya zo da ita mutane sun kai dubu uku to daga nan sai suka tsorata sai kowa ya shiga gidansa wa huwa sahihu min al-ahadith al yace wannan shine abin da yafi inganci daga hadisan da aka ruwaito a game da shigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makka cewa ya shiga ne da karfin siya kafirai sun so su shi amma kuma ya shiga wal ma'lum min as-siyar kuma shine abin da aka sani a cikin sira lakinnahu indama dakhalaha amana ahlaha sai dai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka to amma na ahalaha sai ce duk mutanen garin da baki sai kowa ya ba su aminci wa manzo sun ce ba ya na zo ba sai ya ce musu duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan sarkin Makka ya tsira duk wanda ya shiga gidan innar babban sa ita ma shi ma ya tsira manzo sun ce duk wanda ya shiga masallacin haramin Ka'aba shi ma ya tsira daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya yi musu jawabi yace duk abin da ya musu sun ya ya duk abin da suka mishi ya ya musu akwai riwaya take cewa izhabu fa antum tulaqa ku tafi a matsayin sakakku ba wani abin da abu akan amma malaman hadisi sun ce hadisi ne da ifi akwai riwaya ta zo da cewa لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته أخي يوسف لإخوته لا تفريب عليكم مثلا شيء مقوم بشيء كما يتدام قوانا النبي يوسف عليه السلام يتي ما يقوم جبان سنزا لجي شو تتش كتوبة تتغوى لأخوان النبي يوسف كما كساش أليجيا كما لمن تسير كتخامن كساش أليجيا سيدة كما ماريش رجمه أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لنبدأ أنهم بأمرهم عادة وهم لا يشعرون وكثير ما شعرون sannan bayan haka duk da haka ya zo ya zama sarki ya zama maɗaukaki da sun zo suna ba'a sun zo da ɗan buruwa cewa a cika musu da haƙƙi amma duk da haka sai da suka sake mushi sharri ba san shi ba ne suka ce in ya sirif faqad sarqa akhun lahu min qabl ce ah? da aka ba aka dudduba aka dudduba annabi Yusuf alaihi salam ne da bara yace a sanya a sanya ma'auni a cikin a cikin a cikin buhun bunyanin kamar yadda malaman da suke ambatansa da shi yayi dubara domin ya rike shi ana dubawa aka kawo kan buhunsa ɗan uwan shi shi ke nan kawai ana buɗe buhu aka ce sai su kan sama ai da su da sun sha ne a nono shi da ɗan uwan shi in ya tsiri ba mamaki in ya sata fakat sama da akun da hulun kafu dama uwan shi ma taɓa bata annabi yusuf gashi a gaban kuma wajen suka zo ba وقال أثرنا هذا يوسف في نفسه ولم يمهي هذا أن أنتم شر المكان فالنبي يوسف أبو أزوجيا ولم يمهي حالا يبين مطبع كذلك أما جد حتى عشان يوسف يقول أنتم شر المكان يتخيل أن المكان ذلك أما خشيبا سلا تفريب عليكم اليوم يفير الله لكم tafi ba wani Allah ba ya da kuma الإمام مسلم الإمام أحمد أصحاب السنن سروي كل سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه يتي دخل مكة يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير إكرام وتروايه riwaya da ce wannan sayyidina jabir ibn Abdullahi ya ce manzo Allah ta sama ya shiga garin makka a shekarar da aka yi fatu makka wa alaihi imamatun sauda bi ghayri A akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rawa bai to kun ga kaman ya wannan hadisin ko wannan hadisin an ce wa ala ra'sihi al-mirfar wannan riwaya kuma ta jabir sai ta kuma ta ce ne wa alaihi, imamatun ku amamatun sauda akan sa akwai rawani baki shine fi al-imam al-qutubi yace laysa munafiqan li qawlihi innahu dakhala dhalika wa ala ra'sihi dakhala dhalika al-yawm wa ala ra'sihi al-yawm qalu sun kazo da ran wadannan hadisan sauda akama malamin hadisi yake mana wannan gata kun ga wannan lafazin hadisin da ke gaban mu a cikin wannan littafin na umdatul ahkam yana cewa manzo Allah sama ya shiga garin Makka ne wa ala ra'sihi al-ghirbar akan shi akwai sulki akwai manfa amma ta sulki ha sai kuma aka samu ta riwaya al-Imam Ahmad ya goyo ta al-Imam Muslim shi ma ya goyo ta sannan ashabu sunan al-Imam Abu Dawud al-Imam Tirmidhi al-Imam An-Nasa'i al-Imam al Majah dukkanin sun ruwaito aka ce manzalar kuma ya shiga garin makka ne a shekarar da aka yi fatu makka wa alayhi imamatun saudahu a kansa akwai rawani baki kan amince da cin karo to shi ne sai da mu kutu bi a babu cin karo li imkani an takuna al-imamatu tahta al-mirdali domin zai iya yiwa a ce rawanin yana kasan sultani sai da ya rawani sannan kuma sai ya ɗauko tuke sai ya zuwa wiqayatan min sabbin hadid domin ya tsara kansa daga tsaka ta ƙarfi. Ƙarfi yana yin tsara, to idan manzalin kuma ya ɗauki malfa wacce ta tilke ce kuma ƙarfi ne ya ɗora a kansa to kada zai iya cutar da kansa saboda zai yi wa mai tsaka wa sha'afihi da kuma irin wannan safa safan ko kuma irin irin irin abin nan tsarkokin da suka haɗu ai tsarkoki ne haka suke haɗuwa ko wanda ya san sulki haka haka suke saƙa ne na kari. saka ne na kare aw yakunu naz'a min zar'in dam qiyad ahli makkah wa labisa al ko kuma ya kasance a fassara cewa manzan da kuma ya shiga a kansu a faimanta ta sulke amma da mutanen makka suka yi kauya, babu yaƙi sai manzan sama ya cire sai kawai suka fassarori biyun nan za su iya ɗauka amma ba sai a farko ta fita so ba ku ga ba cewa rawanin na kansa sannan ya ɗora su ya kuma ana fiye da a ce a a ya shigo da malfan ne daga baya da mutanen garin maka suka ni wuya sai ya cire sultan sai ya saura rawa an rabe shiga da rawanin baki amma idan aka haɗa su hadisan aka ce a a rawanin ke fakon kansa shine ya haɗu da gashin kansa sannan kuma sai ya ɗauko malfan sultan sai ya tsora ta a sama to ma'anar ta shi cikin hadisin sai aka ce ja'ahu rajul wani mutum ya zo wannan malaman hadisi suna ce masa mubham mubham alhadith almubham shine ma fihi rawil lam yusam hadisin da aka ce rajul ko imra'atu ba san waye ba to in wannan baya cutar da hadisi a cikin matani ne ai a cikin matanin hadisin ne aka ce lamma da za'ahu da manzo Allah kuma ya cire man nan hannan ja'ahu rajul sai wani mutum ya zo mata, ko an gane shi ko ba a gane shi ba babu laifi amma duk da haka malaman hadisi irin yadda suke da kokari wajen bin diddikin abubuwa sai da suka binciko mana wane ne wannan rajulun da al-imam na hajar alaihi rahmatullah a cikin fatul bari yace wasu yake cewa lam aqif ala ni dai ban gano sunansa ba illa annahu yahtamilu an yakuna huwa alladhi bashara qatla sai dai zai iya daukar cewa shine wanda ya kashe ibnu hasan ai daga ba manzo sun yace aka kashe shi ko kamar yadda muka fassara manzo sun yace uktulu za mu ce bibin da a ce shi wannan ibnu hasan da aka nuna shi aka ce aka kashe shi to al-imam na hajar yace zai iya yiwuwa ya zama shi wannan rajulun shine wanda ya kashe ibnu وقد جزم الفاكهي في شرح العمدة الإمام الهدى يتي حقيقة فقام مالي الإمام الفاكهاني أشيل لكاب رياض الأفعال شرح شرح مجلس الأحكام وأن لكاب يا تبت التشيوى لأن الذي جاء بذلك الخبر هو أبو بردة الأسد شيوى لم يكن يكاوى اللابان شيني أبو بردة الأسد سيدي بشيء النبي sallallahu alaihi wasallam shine yazo ya ce ma manzon sama ya ma'aikin Allah ga ibnu khatan can da ake neman shi ga yake ya makale a cikin lamunan Ka'aba wa ka'annahu lamma lamma rajjaha indahu annahu huwa alladhi qatalahu ra'a annahu huwa alladhi ja'a mukhbiran bihi ya al-imam ibn hajar yace ma al-imam al-fatihi watakila da al'imamu al-fatiha ya tabbatar da cewa shine wanda ya kashe shin to kuma shine sai ya tabbatar cewa shi ya kawo labari domin an yi sabani akan wane ne ya kashe ibnu khatan domin manzon sallama a wannan riwaya cewa ya kutu ku kashe shi kaga da siga ta da jami to sai malaman hadisi riwayoyi suka sassaba akan wane ne ya kashe ibnu khatan din to amma imamul haqani ali al-maliki shi ya tabbatar da cewa wanda ya kashe ibn khatan din shine abu barkat al-asadi shi ne kawuna ba shi ne sai Imam da yake wa yuwash wa yuwash wa yuwashihu qawluhu fi riwayat Yahya ibn Qaz'a fi abinda zai kara karfafa wannan maganar ta al-Imam al-Fatihani akan cewa Abu Bakr al-Asadi shi ya kawo labarin Ibn Khatan kuma shi ya kashe ibn khazar shine riwayar da aka samu daga yahya ibn khaz'a a cikin littafin sana al-maghazi fa qala usuluhu bi sighati al-if'al riwaya ta zo aka ce manzon sallallahu ya ce ne kashe shi da siga ta mutum daya to wannan kun ga yana karfafan magana cewa lallai wanda ya kawo labarin nan shine wa Abu Zarrat al-Aslami bayan ya kawo labarin cewa ga ibnu khasal nan ya makale a jikin labulai ko kuma mayafin ka'aba sai manzon sun ne ce masa ya kashe shi sai ya kashe shi wai wannan ana san mu gano wane ne wannan rajulun da da aka ce ja abu rajulun da to wane ne ibnu khasal ibnu khasal al-imam al-hajar yace والثور في قتل ابن خطل دليل da yasa manzon sun ce a kashe ibnu khasal din وعدم دخوله في قوله من دخل المسجد فهو آمن سنة da شيء daga cikin fadin manza Allah sama ai manzo ya ce wanda ya shiga Ka'aba ya tsira ko mun faɗi wannan to ai shi kuma gashi ya shigo Ka'aba ya amma kuma manzo sama da aka ganci sai ce a kashe shi to ne dalilin da yasa manzo sama ya a kashe shi ma rawabun ishaq bin maghazi abinda Muhammad bin ishaq ya faɗa a cikin sa al yace haddathani Abdullah ibn Abi Bakr wa ghayruhu yace Abdullah ibn Abu Bakr ya ba shi labari da wani sa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da hala Makka manzon sama ya shiga garin Makka qala yace la la la la la yaqtul ahad man qatala cikin kada wanda ya kashe wanda ko da ya ga wani ya zo sai ya ke alishi illa nafaran sallahu manzon sama ya faɗi sunayen wasu yace su kan sun aka danzu aka shi su فقال سيك اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أسنان السحبة وأن متانا لأخذ الساحة هو دا أجل الله بلنك أباك بل ثم قليل وكشف تبندر صورة جهتك أمن بعض فأباك أهو بعض وكشف بعض فأباك أمانا منهم عبد الله بن خطل daga cikin waɗannan mutanen akwai Abdullahi ibn Abbas sai daga cikin malaman tsira al-imam al-waqi ya ambaci mutum goma yace su shida maza hudu mata to kun san al-imam al-waqi yana daga cikin malaman da malaman hadisi suka hauna nasu ya ka dai ibn hajar ya ce idza rawat ta qudil wa idza rawan hadith hujja idan ya ruwa ko sira za a amma in yace annabi ya ce ba za a al-waqi to daga cikin mutanen da manzo sun ce duk inda aka gansa aka kashe ko da an gansa ne a cikin labulan Ka'aba akwai Abdullah ibn Khatal wa Abdullah ibn Ta'al da kuma Abdullah ibn Ta'al wa inna ma amara bi qatl ibn Khatal manzo sama ya ce a kashe ibn Khatal ne bi annahu kana muslima da idda ya musulunta fa ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ya aike shi mufdiqan a matsayin wanda zai je ya karbo zakka wa ba'atha ma'ahu rajulan min al-ansar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada shi da wani mutum daga cikin mutanen Madina wa kana ma'ahu maulan yakhduhu sannan kuma a tare da shi akwai wani bawan sa wanda yake masa hidima wa kana musliman sannan wannan bawan nasa musulmi ne ana zalama sai suka kai wani waje suka ci zamo فأمر المولى a يذبح شيئا ويصنع له طعاما sai ya umarci wannan bawan na ya ce yanka hakan kusu sannan kuma ya dafa mashi abinci alama shi ke sai yi bacci wasai kazo ya tashi wa lam yasna ala shay'an ya ga masa komai ba ya ba shi hukumi ya ce kenan ko fa'ada alayhi to shi ke sai ya afka masa wa qatalahu sai ya kashe wannan bawan sun baktar da mushrikin da nan kuma ya yarda ya kuma kuwa to shi yasa manzalin sai shi duk inda aka shi aka shi wa kanat lahu qilatan tughanniyan bi hijabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ya yarda ya zama mushriki sai ya samu su ɗan mata guda biyu masu daɗin murya ya ce aikin kawai kullum shi ne ba su abin su su kushi ba annabi sallama wakar da abu shi sa manzan kuma ya ce duk inda aka ga ibnu khatal to aka shi shi shi shi sa da aka zo ko sai aka yi dace an zo cikin an zo garin maka amul fati shekara ta tabbas an shiga garin maka, an shiga ka'ab masallacin mai alfarma masallacin ka'aba to za ka gaishe ya makali a cikin labulan ka'aba aka zo aka ba mu zan sama da babu mutum ya ce a je a kashe shi aka kashe shi to shi ne shi bancin shi malamai suka ce ba wanda aka kashe a maka ya ma su ce sa suke cewa kuci hajji makatu silmai ai maka ma an zube ta ne a matsayin zaman lafiya ba a rigima ibnu khatal kawai aka kashe bayan shi ba a kashe wani ba الإمام النووي يتي هذا دليل لمن يقول في جواز دخول مكة بغير إفعال wannan dalili ne akan cewa malaman da suke ganin cewa ya halatta mutum ya shiga garin maka ba da niyyar umara ba ba da niyyar aiki har ba ya halatta liman lam yurid nuftan, ga wanda bai yi nufin yin aikin hajji ba sawa'un kana dukhuluhu ihadatin takarrabu daidai ne shigarsa mai maimaituwa ce alhabbabi kamar mutumin da ke ɗiban itace ya kai garin makka Walhashashi ko ko mai ɗiban ciyayi ya kai garin makka wasaqai ko mai shayar da mai ce da ruwa wasayyari ko makarauci wa ghairihim da makamantansu cewa ya halatta a shiga maka ba da aiki aikin haji mun gane abin da ake nufi am lam tatakarrar ko kuma wanda shigarsa ba ne mai mai tuwa ba ce tajir kamar ɗan kasuwa wa za'ir da mai kai ziyara kawai gari wa mai rihima da makamantarsu sawa'un kana aminan alfa'ika daidai ne wanda zai shiga garin nan aminan yana cikin aminci ne au ha'ifan ko yana jin tsoro wa hada wa hada asahhu qawlayn bisha wannan ita ce maganar ta fi inganci da aka ruwaito cikin maganganu guda biyu daga al Shafi cewa ya halatta a shiga garin Makka ba da niyyar umara yanzu misali mutum zai zai tafi zai tafi zai tafi zai tafi karatu misali ɗalibi ya samu jami'a ummul qura ai a maka take ko ko misali a ce za a tafi mutabaka ya halatta mutum ya shiga makka don wannan nufin ba sai ya yi kuma ba ba sai yayi aiki mun gane wasu kuma malamai suka ce a in dai za ka shiga garin makka kai ba san garin makka ne. in za ka shiga garin maka kai ba ɗan garin maka ba ne kowace manufa za ta kai ka kuka shiga kyauta za a ce ka je wannan waje ba da niyyar umara ba yadda abin da za ka yi ka shirya umara mana an ce za ka je musabaka misali za ka musabaka ina buga misali da shi ne abin da ya fi faruwa ko ya fi ce za a je musabaka ai ko duk da aka ce za a je kai shirin kai shirin umara daga jidda zuwa maka ba nisa ba su wuce kamar daga nan zuwa zuwa kaduna ba ta wuce ta kaɗan ne ta Wannan waɗannan malaman suka ce dole idan mutum zai shiga da maka dole ya kuma in kuma lokacin aikin hajji ne niyya da aikin hajji amma haka nan kawai mutum ya shiga da maka ya ba gara'a kun ga wannan shine ya samar da sabanin da malamai suke ganin idan mutum ya shiga masallacin harami ke dawafi ke tafiyatul masjid wanne ya yi malamai sun kasu gidaje wasu malaman suka ce mutum ya yi da hiyatin mazili ya ce wasu kuma suka ce dawafi ya ce wanda suka ce dawafi suka ce haf ai ita ta hiyatin mazili ana yin ta a kowane masallaci za ka hiyatin mazili a wannan masallaci yanzu na gwani ma ya shigo ga yanayi ya yi amma dawafi ba ina ce dawafi ba dawafi ko ina in ba a ka'aba so da idan ka shiga ka'aba ya fi ka yi dawafi fiye da ka yi da hiyatin kuma hujjar su ta bi suka ce a ah, ai bayan ka gama tawafi akwai raka raka'atun tawafi wace yana da raka'a in ka gama da za ka yi a biyu a muqamul ibrahim in ka samu dama kusa da muqamul ibrahim idan ko baka samu dama wani inda ka samu a cikin masallaci za ka iya sallah a biyu da ake cikin su raka'atun tawafi to kaga mutum ya tawafi shi to shi yasa malaman da suke cewa duk mutumin da zai shiga garin Makka to in san samu ne ko da bai zama wajibi ba yayi yayin kuma ka tafi za ka yi kasuwanci ka tafi ɗalibi ne sai ka samu admission ko za ka shiga garin maka shi da niyyar yin abin da so da kan an zo ni ka ka shirya mun gane shine sai al nan ibn al-imam nawawi sai ce wal qawl al dalili magana ta biyu kuma la yajuzu dukhuluha bi ghayri it'am bi halatta a shiga makka ba tare da haraji mun gane in kana hajatu la takarrahu illa an yakuna muqatilan aw khaifan min qital suka ce matukar matukar shigar mutum ba za ta maimaitu a gare shi ba in shiga ɗaya ke yi ma baka to bai halatta ya shiga ba tare da tawafi ba tare da niyyar ko ba in ne za ka shiga da ruwa ka ji abin da za ka je kai to ka shiga da niyyar yin ruwa to da ka sa haram amma dai ya faɗa mana cewa wacce magana ita ce tafi inganci kamar yadda aka ruwaito daga al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala da da mun dubi da shi Al-Sheikh Salim bin Eid al-Hilali Abu Usama hafizahullah yace istadalla ba'd ahli al-ilm ala jawaz iqamat al-wujud fi al-haram wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ya halatta a da hajji fi al a cikin masallacin Ka'aba bi qatl ibn saboda manzo da sama ya ce a shi ibn khatab sai suka ce wannan an yi masa haƙƙi kenan haƙƙi aka yanke ba sai ce huwa mabudun min wujuhi amma wannan magana magana ce wadda aka yi raddin ta ta fuskoki masu yawa sai ta mana fuskoki guda biyu fuskar farko sai ya ce qatl ibn khazli da aka kashe ibn khazl kana fi sa'ati allati ahalla Allah fi al-haram lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ba haƙƙi bane aka ai da ma manzon Allah sallallahu alaihi Allah ba ku ya halatta masa da makka na wannan dan lokacin shi yasa aka shi ibnu khattab amma wannan ba yana halatta shi kenan a ce a tsaye da haji a garin makka cikin ka'aba ba ba a ce da haji a ka'aba ba a ce da haji a cikin masallacin ka'aba duk mutumin da ya shiga cikin ka'aba wa man dakhalahu kana Amina duk wanda ya shiga cikin ka'aba ya tsira ya sa ba shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga aba ya tsira amma shi ibn Khaldun saboda wannan mugun nufi da zalunci da yayin musulunci manzo sallallahu ya ce a kashe shi so daga wata wannan wani wata a ce da ta faru a wannan lokacin kuma shi ke nan lokacin da ya wuce kuma ba za a yi siyasan wata akan ta ba ita kaɗai ce sannan ba za a sake samun a sake maimaita wata wani irin ta ba so da ka ba a sai da haƙƙi a wannan shi ne kauli raji amma dai akwai malaman da suke ganin ana sai da haƙƙi a cikin ka'aba to wannan shi ne abin da ke da alaƙa da waɗannan da wannan hadisin ƙwara ɗaya da muka karanta shi a cikin wannan babi na babu da dukuli makata wa ghairihi waɗannan kuma su ne wasu daga cikin abubuwan da za a yi fitarwa a ciki duk da wasu malamai sun ƙara suka ce wa fil hadisi jawazu رفع خبر المجرمين إلى الأمين وليس ذلك من الدين يا هلت إذا كانت أطيما تليبي أجيب كثير قيمة شمدران الرابط أما كان مدى دليل كانت حجة kuma wannan ba a ɗaukar shi a matsayin gulma domin maɓallata ne idan aka kyala maɓallata a gari suna a ci gaba da yin ɓanna ka san ana yin ɓanna a wani wuri sai kai shiru ba ka kai inda ya cancanta a yi ba to ba daidai ba ne irin wannan a musulunci ya halatta mutum ya je ya kai labarin ba a gari da shugabanni ko kuma masu tsaro ko mahukunta domin su zo su yi bincike akan waɗannan mutanen domin su yanke musu hukunci kun ga nan ai abu zarrat al shi shine ya zo ya ga ibnu khatal ibnu khatal da ba kuma ana neman tsafinci yana ɗaya daga cikin lalatattun mutane ya yi ridda ya kashe musulmi laifi goma da ashirin to shi kenan Abu Bakar al-Asadi ya je kai manzal sama labari cewa ga Ibn Khaldun nan ya makale a labulan Ka'aba zalin sun ya ce a kamo Ibn Khaldun a suka ce a cikin wannan akwai halaccin daga labarin kai labarin mutanen banza wajen shugabanni domin su bincike a kansu su kuma ɗau hukuncin da ya kamata a yi musu domin barin masu kanna a gari shi ne yake kawo fasadi a banka annatin tana yar karama ake ake ake ake ake tarbata ake tarbata wannan musibar da muke ciki a ƙasar nan ta wannan kashe-kashen mutane da ake ciki kaɗan ta ba kamar wasa kamar wasa ta ba suna yin abunsu suna yin abunsu suna yin abunsu ana tattaunawa ana dan tattaunawa ana tattaunawa a masu tuba su asalin waɗanda suka yi wannan fitila Allah maɗaukacin sarki bai nufe su da samun shirya a aka kai ga halin da ake ciki yanzu ga nan yanzu ruwa ta zama kiwa ruwa ta buga ta zama kiwa sai dai Allah shi kyauta kuma ya tsare mu kawai amma an riga an shiga fitila wanda manzon sai ya ce ka kiɗa illahi muflim kamar yankin dare mai tsananin duhu mutum ba zai iya gane abin da ake ciki ba yau kana cikin cin duk abin da ake kowa kowa bai yadda da kowa ba a kasuwa a cikin rudu ake mutum ya zo siyayya wajen ka amma kana da ƙarfi masallaci ka makaranta ɗan duk inda ake a cikin firgici ake da razana da shi kyauta to rashin kula da abubuwa sun suna ƙanana a ɗau mataki a kansu shi ke haifar da irin waɗannan abubuwa kai ga halin da ake ciki wannan hadisin ya karantar da mu wannan fito sannan a cikin wannan hadisin malamai suka ce akwai fihi jawazu qabuli khabari wahidi ya halatta a karfi labarin mutum ɗaya. in ka na fi fatan idan amintacce ne mutum da ya zai baka labari ka yadda da shi ka yadda da shi الرياح لا تختفي الواحد ومنهم mutum ne aka ce alam ma naza'u ja'ahu ghadbun ko kaga mutum da manzo ne ya cire wannan falfata da silke sai wani mutum ya zo masa fa qala sai ce ibnu khatal tahta astar al-ka'bah ga ibnu khatal can muta'alliqu fi astar al-ka'bah wannan ma fitu ne da aka fitar a cikin wannan hadisi bayan fitu ne da ake shiga da Allah kenan mutanen da za su shiga garin maka kala biyu akwai mutanen da suke shiga da niyyar haramci su shiga a matsayin masu umara ko aikin hajji sannan kuma akwai masu niyyar shiga garin maka ba da niyyar umara ko aikin hajji waɗanda za su shiga garin maka da niyyar umara ko aikin hajji su ne suke shiga waɗannan ƙa'idojin da ake magana na shiga ƙa'ida ta su ɗau miƙati ko miƙati da muka faɗa a baya wurare hudu ko wurare biya? amma wanda ba zai zo garin maka bane da niyyar ya kuma ko ya aiki haji to ya ga dama shi ne garin maka ni yadda yake ya shi ba ba ka'ida ta makon da zai sa shi ne wannan amma da sharɗin ya zama mutum kuma insha Allah ta'ala za mu tsaya za mu wadata da wannan hadisin ya Allah kai mu na gaba kuma tashi hadisi na biyu hadisi na ɗari biyu kuma da ashirin da tara a cikin babu insha Allah ta'ala sallallahu alaihi da wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. sai taurari sai taurari taurari da sunan Allah madaukakin ya halice su mun mun ambata a tafsiri magabata suka ce Allah ya halice taurari saboda abu uku fa'idojin taurari ke wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين قاعده شيء اخرى وتوغامي لو ان لا امسك اسم نفقه سكتن شيء زينة للسماء زما ادوب السماء وكتل السماء توغامية تسجدنا قلا أظن في باحش أو قاعدة تفقه fa'ida ta biyu ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su zama alama su zama alamomi zama sanin tauraro ne ba in mutum ya san ilimin taurari ba zai fata a daji sannan na uku Allah madaukakin sarki ya halice su hujuman da shayafi su zama Allah madaukakin sarki ya rika ba da umarni ga mala'iku suna tsallar wani bangare daga cikin taurari a matsayin shiha yula ce fi shekarun aljanu masu zuwa su shi za su katoji daga sama sai daga cikin magabata ya ce waman awwalaha bi ghairi dhalik duk wanda ya fassara taurari ba da wannan ba wannan kuma ya shiga wani babi kuma na daban to da haka akwai masu jin samun taurari da yawa har yanzu yanzu misali tauraruwar tauraruwar da ake ce mata dance wannan tsara ta ga ko masu mata masu raya masu raya abin da soyayya an shiga watan watan fabuwa ne ko ko duka wata ne ko sha hudu da wata masu yin valentine day kaga nau'i ne na bautar ita zane domin ita ce ake ce mata hakin hubbi wani jama'i a wajen rumawa ko jirkawa ita ce uwar gidiya da ake bauta mawa wanda yake da soyayya ko yake son kyau to ita zai bauta mawa ita ke ba da kyau kuma ita ke sa soyayya da kansa akwai masu bauta ma taurari a da kafa tunaka da wani nan suna mai kama da sarkin indiya karshen ne na na a lokacin a lokacin da fato ai lokacin an da sallah an da sallah shekara ta takwas tsohon bar shekara biyu manzo Allah sama ya rasu manzo Allah sama ka'aba yake a lokacin lokacin da aka yi kwato maka manzo Allah sama yana kallon ka'aba an riga an juya al kibla daga baitul maqdis ya koma yana kallon ka'aba da ba ai matakai uku mataki na farko da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka ce sallah sai aka ce ya kalli ka'aba shi ne haka faran makasai suka rika masa shagudi suna cewa ya subbu aba'ana wa yastaqbilu jannatana wata riwaya ya ne alihatana wa yastaqbilu jannatana yana zagin ubanninmu ko iyayen kijinmu amma kuma yana fuskanta aljanna sai Allah ta'ala ya ce wa manzo Allah sallama ya juya ga kallon baitul maqdis wannan sun ya ci gaba da kallon baitul maqdisi amma ya fi son a mai da shi ka'aba saboda nan ne alƙibla annabi Ibrahim alaihi salam wajen sai Allah ya kan masa da kanna ba ta kalluba wacce ka fi sama falan walliyan naka kiblatan tahdaha wa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to kan masa da wannan da lokacin da aka mutu makka yanzu sun yana kallon ka'aba ne ba ba wai ce ne na'am wanda ya ce assalamu alaikum ina ma malam gaisuwa irin ta addinin musulunci malam don Allah akwai hujja kan cewa duk wanda ya zabi to ne na rigima karanta mutane sun kaji tsoron Allah su daina batun suna mutane su ce wani ya tambaya duk ba hukunci muke mutane ba wanda aka ce kama hukunci Shi ne kaza ba daidai ba ne ma damar mutum yana da rai a duniya to kakka masa hukunci shi yasa kauli radi hatta mummuna addu'a hatta ka kakka masa mummuna addu'a ma damar yana da rai zai iya juyawa da musulunta shi yasa ba so mai karantar da mu ko mummuna addu'a za a maka to a dunkule a aikace manzon sallallahu idan yi idan yi sallar dare to cikin addu'a inda yake ya koyar da mu addu'a Allahumma la'an al-kadhara alladhina yasudduna an sabilika wa yukadzibuna rusulaka wa yu'aduna awliya'aka ya Allah Allahumma la'an ko Allahumma azib akwai riwayoyi da suka zo haka ya Allah ka azabtar da kafirai su yasudduna an sabilik wanda suke toshe mutane kasu bi hanya wa na rusulak kuma suke kayyata manzanninka wa yu'aduna awliya'ak kuma suke gaba da waliyanka har idan kai wannan addu'a wani kafiri ne bai shiga ba duk karfin kafircin kafirci ya shiga cikin wannan addu'a amma ka rika jera sunayen mutane Allahumma la'an wani wa wani wa wani to abinda ake gudu shine wata rana ya musulunta ko kuma zamani ne na dauke-dauke da aka ga ya dauka a waya ko an dauka a kace shi ke nan gari kana kine ma wancan ko da shi biya musulunta kuma musulunci musuluncin shi ba ya wulaka to shi yasa amma idan ka ce Allahumma al'anin daga jawabi waye ne ke da ya ce hikima a ta a zaman duniya kuma a addinin ta haka yake manzon da sama ne fi za suke ce ma ba da akwano an yi laifi kuma zai sama zai yi wa'azi a masallaci ba zai ce kaiwa da kaiwa da kaiwa da kuka yi kaza kuka yi kaza sai ce ma ba da akwano me ya samu wasu mutane ne karu kaza wa kaza suke cewa kaza da kaza ko kuma fa'alu kaza wa kaza suke aikata kaza da kaza wannan usulubin da alqur'ani ya karantar da mu kenan uslubin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karanta da mu amma fatan sunayen mutane da musu hukunci wannan abu ne na yan siyasa ba ta tarbiyya wanda suke fitowa gidan da yake suka yi abu ba karbaru amma ba muhalli ne na masallaci ko bai kamata wani malami daga cikin malaman Allah ya tsoma kansa a cikin irin wannan shirman shirme ne shirme ne shirme ne ba daidai bane masallaci ba waje bane na rigima ko yawan mutane hukunci ko je ne dandalin siyasa ko ba wanda yake zai yi irin wannan maganganun gashi da zai rediyo wani ana ta buɗewa filaye ake da shi yanzu wani gidan rediyo ma ko ba na siyasa kawa. so za ka je ka bada kai maganganun da kake so duk maganar da kake son kai in ka bada kuɗi za a to mutum ya tafi can sai ya kayan shi amma ba masallaci ba sai da wani Allah su daina rubutu irin waɗannan takardun daina rubutawa da ambatan sunayen mutane ko wai wai wai wai da gaske ne in an zaɓi wani kaza ba daidai ba ne wannan sani mu tarbiyyantu mu ɗau tarbiyya mu kalli halin da muke ciki yin wannan dandali na rediyo da facebook da aka mai da su laba abubuwa marasa daɗi mutane ba su da tarbiyya cikin abin da ya ƙara lalata tarbiyyar mutane a nan facebook ya koya wa mutane kirya ya mai da mutane sun zama mutanen banza sun iya karanta labarin kirya ya cinye wa mutane lokaci mutum ya zauna yana latsala kan waya wai yana wai wai yana kallon facebook ya ci awanni ba zai iya minti talatin yana karanta alƙur'ani ko ya ɗan wani littafin na addini ya duba mutum labaran ƙarya da labaran cin mutuncin mutane yanzu da za ke ban labarin wai an yada a facebook cewa za a kawo hanyar masallatan juma'a masu dafi ne za ta kai ina za mu da wannan bala wai masu da dabiyu su ne za su kai hanyar masallatai a kan da dabiyu masu zai da dabiyu wannan facebook din ba hanya ba ce ta tabbatar da ilimin gaskiya kashi tasa'in cikin ɗarin facebook ƙarya ne kuma masu amfani da facebook kashi tasa'in a cikin ɗari ba su amfani da shi a manufa mai kashi goma ne cikin malamai waɗanda suke yi da sauransu su ne za ka iya cewa suna amfani da shi yadda ya kamata amma mu'azzaman mutane mu kashi da suna amfani da facebook ne da duk waɗannan social abin nan ne abin nan social media din gabaki ɗayan su kashi tasa'in cikin ɗari ko aka mutane da suke amfani da su da bai dace zagin mutane cin mutuncin mutane masu daraja facebook ya koya wa mutane mutum ya rubutu ya kiyya ya ɗauki wani mutumin kirki ya bata shi ya ci mutuncinsa ya zage shi duk girman mai girma a gajin sai a zargi shi kaga ba daidai ba ne irin wannan tarbiyya ta su mu tarbiyyanta muna da siyasa a musulunci siyasar nan a cikin addinin mu take to me yasa ba za mu tarbiyyanci da addinin mu ba ai duk wanda za ka zaba a cikin musulunci an faɗa maka ka'ida ya rage naka ka zaba musulmi ka zaɓi wanda yake mai amana ka zaɓi mutumin kirki wanda in ka je lahira kana da tabbas za ka iya ba da shaida a gaban Allah cewa da ka zaɓe shi ka zaɓe shi ne akan dalili da hujja shi ke duk wanda a zuciyarka ka ji a ranka cewa ranar lahira za ka iya ba da shaida cewa ka zaɓe shi kuma za ka iya mishi shaida yanzu da aure za a ba shi za ka iya ba da shaida a bashi shi ya kamata ka zaɓa shaida ce al-intikhabu shahada zaɓe shaida ce duk wanda za ka iya ba da shaida cewa iya eh, a bashi aure to ka ce a zaɓe shi amma ba za ka yi cewa a bashi aure biya za ka yi a zaɓe shi to mu tarbiyyantu a kada kada mu kamai ne abubuwan da suka faru a baya na kuskure idan mun yi wani abu na kuskure da muka gano wannan abun ba daidai ba ne to bai kamata mu sanar mai tashi ko kuma sai abin ya kaba mai tsuwa kuma aka mu mu zama muna nan a inda muke ba za mu samu tabbun mu ci gaba ba zaka ba daidai ba ne da waɗannan mu gyara su kada wani da Allah ya rika ambata suna mutane ya rubuta wasiƙa cewa in an zaɓi wani ne kaza kaza kaza kaza ba daidai ba ne waɗannan kuskure Allah ba Allah na cewa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله